kalubalen tsaro a jihar zamfara na ci gaba da jefa shakko da rudani a cikin zukatan wasu al'umma musamman na ganin yadda 'yan bindigar ke ci gaba da kai hare-hare a wasu yankunan jihar duk da cewa mahukunta na furta cewa ana samun sauki a kan lamarin to sai dai wasu 'yan najeriya kamar irin su malam zakar adamu shugabannin kungiyar rundunar adalci ta arewa maso gabacin najeriya na ganin cewa ba ma dauko hanyar magance matsalar ba idan har 'yan bindigar za su iya kalubalantar jami'an tsaro da magwamnatin karan kanta. ƙasa kamar najeriya a waye gari a ce wani mutane sun bullo sun gagari gwamnatin najeriya Najeriya wanda muke da komai Allah ba mu dukiya da makamai da kayan aiki duk muna da shi a waye gari a ce wai ya gagari gwamnatin Najeriya ka je har wani mutum ya fito a Najeriya yana da cewa an kama ɗan uwansa an rike shi wanda in ba a sake shi ba ya ce zai killace mutane ci gaba da kashe wanda har yanzu zai magana da ke da kai dan ya fara yana yi a waye gari a cewa alifa inda yake alifa inda za a yi da shi ce lokaci ya yi da ya kamata al'ummar Najeriya su samu sa'ida da kuma fita ƙangin tashin hankali da sauran matsalolin da suke fuskanta saboda abu ne ya gyallabi 'yan Najeriya hakkin gwamnati ne fa ta kare dukiyoyin al'umma da rayukansu da mutuncinsu yau an waye gari a Najeriya babu ɗaya abin da ake. Har yan bindiga dai a jihar Zamfara ya sake kunno kai ne a yan kwanakin nan musamman a yankin Shinkafi da yankin Bukoyim da wasu yankunan jihar ta Zamfara da ke fuskantar har-hare yan bindigar akai-akai. Wani mazauni ƙauyen unguwar sarkin musulmi da ke karamar kawai mulkin na Moda ya koka akan harin zarin ruga da yan bindigar ke yi a ƙauyen nasu. So muna kira ga gwamnati ta yi duk mai yiwuwa na ganin cewa an magance wannan matsala domin abin da suke so su ga sun tada wannan gari suna zuwa irin bayan la'asar su buɗe ma mutane wuta so mutanen gari su yi kokari suka naɗa masu gadi yanzu garin na an kashe musu mutum kusan mutum bakwai don ga kwamandan masu gada an kashe shi shi ma sani abdullahi shamba ban shinkafi ya koka karara kan barazanar da ya ce yan bindigar suke yi wa al'ummar karamar hukumar mulkin ta shinkafi inda har ya mika kokon baransa zuwa ga mahukunta na neman a ceto yankin nasu daga barazanar yan bindiga duk ƙauyukan shinkafi da zulmi da isa da wanda ke bin hanyar shinkafi zuwa ƙaura zuwa shinkafi zuwa isa zuwa shinkafi zuwa sabon birni zuwa shinkafi zuwa sokoto yana cikin tashin hankali wannan matsaloli na tsaro wanda ya da shekara goma sha uku ana fama da shi yaƙi ci yaƙi canyewa saboda sakaci na shugabanni ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki To sai dai Laftar kan Abubakar Abdullahi mai magana da yawan rundunar tsaro ta haɗin gwiwa da ake kira a Operation Fansar Yamma wato rundunar a ƙirƙiro domin dawowa da zaman lafiya a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya ce dakarun sojin sama da na ƙasa da ma sauran jami'an tsaro da ke aiki ƙarshen rundunar ba su yi ƙasa a gwiwa ba kuma suna ci gaba da samun galaba akan yaƙi da 'yan bindigar. Dakarun sama wato sojojin sama su ma sun gabatar da wani samame a maboyar 'yan ta'adda da ke tsakanin fakai zuwa kwari shi wannan farmaki sun kai shi ne sakamakon bayanai da suka samu na cewa ɗaya daga cikin gumi 'yan ta'adda da ake kira bello turji yana ganawa da makusantarsa a wannan wuri. Wannan hari ya yi sanadiyar raunata wasu daga cikin makusantan shi wannan dan ta'adda da ake kira Bello Turji. An dai kwashe gwamman shekaru ana fuskantar kalubalen tsaro a jihar ta Zamfara lamarin da ya sanadiyar laƙwame rayuka da dukiyar al'umma masu tarin yawa. Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.